Wannan dai shine karo na farko da za a yi irin wannan taron a babban birnin tarayyar Najeriya. A lokacin da yawa manyan bakin jawabin maraba, kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya jaddada manufofin taron inda ya ce. Too many places across our continent. Now this conference will examine some of these regions to understand what we need to do to correct the trajectory of our countries and our continent. A nan Femi amila ne yake cewa Idan masu yin dokoki suka haɗa kai wuri guda domin ci gaba, to irin wannan haɗin kan ne nahiyar Afirka take bukata a fannin tattalin arziki, tsaro, kiwon lafiyar al'ummanta da walwalarsu. Saboda haka ya yaba da wannan yunkurin. Ba ga haɗin kan mataimakin kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Ahmed Idris Wase ya ce ɓarkewar cutar corona ta ƙara dagula al'amura a nahiyar idan aka yi la'akari da illar da ta yi wa tattalin arzikin ƙasashen Afirka da zamantakewa da siyasa. saboda haka akwai wata muhimmiyar bukata da wannan taron ke neman cimmawa za a duba abubuwan suka kuma suka shafi kasan ko nahiyar misali abubuwan suka shafi basuka a ga cewa an shafi wa'annan basuka don mu samu dogaro da kai da walwala muna zama a yafe bashin amma kuma share bashin gaba daya ai da an taba yafe mana basussukan amma kuma suka sake taruwa kullum wanda ya bashi da shi shi yake roko kuma shi yake nima dan an yi mana baya ba zai hana mu nima gaba ba ta yaya za ku ja hankalin waɗannan ƙasashe da kuke ciwo bashin a hannunsu ganin cewa yanzu kun haɗa kai ne a matsayin ku na nahiyar afirka farko tukuna su duba halin da muka shiga da yawanci zan ce zan yi amfani da wannan kalma cewa su karan kansu abin da suka samu suke da shi suke dogara bisa kai abubuwa ne suka samu su afirka ba abu ne muke da muke nema special ba yan uwanmu ne da iyaye da kakanni aka kwashe suka suka yi bauta suka matsayin bayi suka eh, rayar da wannan eh, tattalin arziki nasu da kuma samu su eh, wayannan arziki Shi kuwa kakakin majalisar ƙasar Zimbabwe Jacob Francis Mudenda da yake halartar taron ya nuna gamsuwarsa da irin wannan zumunci da suka kulla domin al'ummansu inda yake cewa. My expectation is that uh, we must have our hands on the deck as speakers of parliament so that we get this program up and running in our different countries. Mudanda ya ce fata na a bayan wannan taron shine mu tabbatar da ci gaban irin wannan haɗin kan domin amfanin al'ummarmu a ƙasashenmu. Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo ne ya buɗe taron wanda ya samu halarcin kakakin majalisu daga ƙasashen Afirka goma sha hudu a ciki har da Ghana, Niger, Kamaru, Djibouti da Zimbabwe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.